mai rajista a najeriya wanda ta yi shekara kusan 40 yanzu tana karantarwa alkur'ani da sunan manzon allah saboda haka duk wanda yake da kuma ah, fahimta irin na magabata bin alkur'ani da sunan manzon allah sallallahu ko da da shi dan izara ba duk inda yake inda yana bin sunan manzon Allah to muna tare da shi kuma kamar na ga ita wannan kungiya tana wasu ayyuka waɗanda suka shafi watakila ko gina wasu abubuwa ko makarantu ko masaukan baki na ce da akwai shirin gina jami'a amma wannan zance ya sha ruwa ya aka yi a bai sha ruwa ba ai kamar da ka faɗa mu ne jimis saboda haka mu ke da waɗannan shirye-shiryen don haka gina gidan baki ko abin da ya kama da haka mu ƙungiya na farko a najeriya wadda muka fara zuwa da gidan talabijin da ake karantar da mutane a musu wa'azi a karantar da su addini kuma a yada shi da hausa mun fara zuwa da sunna tv wanda ko'ina ya shiga ko'ina sannan daga baya sunna tv dama mun haɗu ne tsakaninmu da waɗansu 'yan uwa da suke ƙasar nijar da kuma ah, sunan ƙasar benin republic saboda haka muka zamanto ta wannan hanya muke amfani da yada karantarwa to daga baya sai mu ga ya kamata mu a matsayinmu na ƙungiyar izala a najeriya bai kamata a ce ba mu da gidan talabijin namu mallaka mu ba sai muka sanya wa wannan gidan talabijin da suna manara manara din nan ta mu ce mallakar kungiyar izala ɗari bisa ɗari akwai ma rediyo manara duk muna da shi don yada ainihin wato manufa da karantarwa na alkur'ani da sunan manzo Allah to ina amfani akan ita jami'a din to ta wannan hanya yasa muka zamanto muna da studio a Abuja duk bakon da zai shigo Abuja ba zai yi ya shigo ba sai mun nemi mishi masauki wannan masaukin ya sa ya zama larura a kanmu da sauran yan uwa baki da suke zuwa mu gina masaukin baki domin sauke bakinmu amma wannan tsarin jami'a na nan saboda ai ba makawa muna da makarantu masu yawa makarantun da yara ke shiga na ainihin wato primary har zuwa secondary school in sun gama akwai bukatar samu jami'oi domin akalla jami'a ɗaya a najeriya za ka samu yara sama da dubu hamsin sun application sun apply suna neman shiga amma bai wuce a ɗauki dubu goma ba ko ƙasa da haka ko fiye da haka saboda haka bukatar neman jami'a ya zama to wajibi to mi ya mun sanya zuwa yanzu ya zuwa yanzu abin da ke faruwa mun soma ginawa a Kaduna amma abin da muke da shi bai wuce kamar wato eh, hekta bakwai ba na filin na fili eh ko mun gina shi mun dukkan tsari amma Najeriya da ka'ida in za a gina jami'a akwai ka'idodi na nuc ne akalla ku samu akwai hukumar kula da jami'o'i a Najeriya kwarai da gaske akalla ku samu hekta ɗari wannan shi ne zai baku dama a baku rajista na ainihin wato samun jami'a to yanzu akwai profesoci da kuma doktoci da muka sanya kwamiti suna bin wa'annan ka'idodi da ake nema a cika su kuma sannan muna neman wannan filaye don mu tabbatar da mun yi applying a wasu wurare da dama kuma in Allah ya yarda akwai alamar cewa za mu samu in muka samu sannan waɗannan kwamiti suka haɗa hancin duk abin da ya kamata a haɗa don ci gaba da ainihin wato neman jami'a za su kawo mana rahoto daga nan kuma mu ɗau mataki kuma mu gina akan abin da muke da shi yanzu muna kokari mu ga cewa an so makaratun jami'an ko da za mu haɗa kai ne da waɗansu jami'o'i a najeriya da wajen najeriya to suna cewa kai maganar masauki wasu na mamaki suna cewa maimakon ku gina wani abu wanda zai amfani jama'a kun je ku gina otal. kuma ka san abin da babu shi yake dauka an je otel hmm. hato yanzu idan mu kungiya ce ta addini ko ai muna da bukatun da muke da shi ta yiwu idan ka ce maimakon mu gina ah, makaranta ko wani abu ya zamanto wannan shine tunaninka da bukatun da kake da shi amma mu a matsayin mu na kungiyar addini muna da wasu bukatun da ya sha mana gaba wanda ya kamata a ce mun yi shi kafin mu kai ga wannan in kana maganan jami'a to dama kafin ma a gina wannan gidan muna da jami'an da muke muke kokarin tabbatar da cewa mun ainihin samar da shi kamar da na bayani yanzu saboda haka akwai wannan tunani akwai makarantunmu akwai makarantun da suke matsayin bada da certificate kamar na nce ba abin da mutane ke zato idan an ce otal kowa zai iya zuwa ya sauka kenan eh. kuma kowa zai iya zuwa da abin da ya zo da shi mm. kuma ga shi kungiya ce ta addini a to a matsayin mu na musulmai kungiyar addini masu kokarin kauda bid'a mu tabbatar da sunnan manzon Allah zai yi yanzu mu gina wani masaukin baki sannan mu bari a saba wa Allah a ciki ai ba zai yi ba hankali ma ba zai kama ba sannan kuma zai yi a matsayin mu mu zauna to yanzu wuri ne inda kowa zai iya zuwa ko wanda ke bukata mun yi shi ne mun yi shi ne saboda kanmu da dukkan malumanmu maimakon su rika tafiya hotel hotel inda ba ma iya samun tsaro kuma za a iya ta'asa da sabawa Allah a wuri a matsayin malamanmu na addini da sauran al'ummar mu ya kamata mu da keɓaɓɓen wuri da mun tsara shi bisa tsarin addini ba tare da ya saba addini ba sannan al'ummar musulmi na bukatan irin wannan ko da ma ka shigo gari yanzu kana bukatan ka samu wuri mai tsafta irin wannan ai da yawa muna zuwa ƙasar saudi arabia ana zuwa aikin hajji ana zuwa umra ana zuwa wasu wurare da dama ko nan wurin in ka zo wani lokaci kan nemi ina wurin halal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 ni ma na ga irin waɗannan maganganu a kafara ta yanar gizo da da dama suka yada wasu na cewa maimakon eh, a gina masaukin baki ya kamata a ce a gina asibiti wasu su ce maimakon a gina masaukin baki ya kamata a ce an gina jami'a ko wata makaranta ko na mai kama da wannan eh, yawanci masu wannan zarge-zargen na fahimci ba su tsaya sun kalli kungiyar a matsayin eh, kungiya ta addini da take da abubuwa da ta sa gaba yanzu kafa kungiyar izala ya kai kusan shekara 40 da kafata tun lokacin da aka kafata abinda kungiyar take ta asasawa shine asasa makarantu wanda wayannan makarantu suna da cikin kasa tun daga makarantu na primary school nazari har muka kai kafa masu na secondary schools tun da makarantun babu masu rijista da gwamnati har muka kai matsayin da muna musu rijista da gwamnati yadda satifiket ɗinsu su ko ina aka je zai yi amfani har muka wuce sakandare mun bude makarantu na yin diploma abinda zai burge kai kara baka sha'awa hatta a cikin wannan shekarar dab da za mu bude wannan gidan baki din ba mun bude wato makaranta kwaleji wacce za ta rinka bada satifiket na nce a garin gombe a jihar gombe karkashin kungiyar kenan kaga tafiyar ta idisa muna da makarantun da ke bada diploma muna da makarantun da ke bada nce sannan yanzu mun fara bude makarantu na kiwon lafiya ko ba da daɗe wannan ba ma mun sake asasa wata sabuwa kenan wajen shekara arba'in abin da muke ta faman bugawa shine ya za a samar da makarantu da kuma masallatai da abin nan sauran hanyoyi in ka ɗauki abin da ya shafi kiwon lafiya abu ne da muka ɗauki mataki mai tsawo da daɗewa na jin kusan ƙungiya mai zaman kanta ta addini muna daga cikin waɗanda suka fara buɗe asibiti tun sanda aka fara buɗe asibiti na sunna hospital shekaru a ruwa da suka wuce a garin gombe daga nan an bude a jos an bude su a wurare da dama to wani wani abin da wata jita-jita da ake yi ko ban sani ba ko an tabbatar da shi shine wai menene gaskiyar zargin da ake wa kungiyar izala game da karɓar kudin makamai wanda ake cewa wanda shugaba jonathan ya baiwa kanar da suki ya da wa jama'a Eh, wannan matsala an taro da ita a baya ta yi zafi kamar za ta ma najeriya lokacin da muka fito muka yi bayani na sa an hira da ita kusan awa daya a gidan radio freedom a kaduna kuma an sanya wannan fira a kano an sanya wannan fira a wurare da dama har ma sai da aka bukaci a bari haka jama'a sun fahimta sun gamsu da inda aka nufa abin da yake faruwa shine lokacin da kungiyar izala ta kafa manara tv da ke kungiya ce ta wa'azi tana damar ta nemi taimako a wurare da dama tana dama ta nemi taimako a gwamnati ko a jihohi ko a ɗaiɗaiku ko na mai kama da wannan saboda haka ga wannan gudunmuwa da taimako da take tarawa take asasa irin wa'annan ayyuka na alkhairi saboda haka idan misali kungiyar izala ta rubuta takardar neman taimako domin ta wani aiki na alkhairi zuwa ga wata hukuma cewa tana neman gudunmuwa ga wani aikin da za ta yi na alkhairi wanda zai amfani al'umma ba ta ne ita kanta ƙungiyar ta bincika ta ga aka aka bata taimako shi da aka bata taimakon nan daga ina gwamnati ciro su daga ina gwamnati ɗauko su amma abin da zai baka sha'awa lokacin da muka rubuta takardar neman taimako sai da muka bi diddikin ta ina za a bamu gudunmuwar da za a bamu suka ba mu tabbacin cewa ga program da suke da shi bayan semina da aka yi a kaduna ga program da suke da shi na taimakawa ƙungiyoyin addini da kafafen yada labaru domin ɗaukan matakai da za a yi wajen magance abin da ya shafi ta'addanci da ake ta fama da shi a cikin najeriya a daidai wannan lokaci bisa wannan ne aka ba kungiyar izala gudunmuwa bisa rubutawa da ta yi sannan bayan gudunmuwar da aka ɗauka aka bata ta rubuta takardar godiya bisa gudunmuwar da aka bata kuma abin da ta ce za ta yi da shi ɗin ta hada da sauran gudunmuwar da ta samu ta yi mun ɗauki takardu da duk abin da ake bukata mun gabatar da shi wa ainihin abin nan gwamnati mun gabatar da shi wa kwamitin da gwamnati ta kafa domin bibiya da tantance wayannan lamura to karshe masu ma tunanin cewa kungiyar zara ta karbi kuɗin makamai bayanai da aka yi da abin da aka yi zuwa yanzu sun fahimci cewa ba mu da alaka da wannan ta kusa ko ta nesa da maganar karɓar kuɗin makamai wannan abu ne da kungiyar zara ba ta shiga cikin shi to wata tambaya ita ce me yasa sheik kabiru gombe yake yawan ambatan sunan sheik tahiru usman bauchi a cikin wa'azinsa eh zan yi mamaki mai wannan tambaya in yi wannan tambaya cewa me yasa sheik Kabir gombe ke ambatan sunan sheik tahiru Usman Bauchi a cikin wa'azinsa gaskiyar magana eh, a tarihin rayuwata ban taba kiran sunan sheik tahiru Usman Bauchi a wani wa'azi da na gabatar ba hasali ma na kalubalanta idan akwai wanda yake da kaset da na taba yi ne wa'azi na kira sunan shehu ɗaya usman bauchi to kofa abu da take ya fido da wannan kasar ya yaɗa wa duniya domin karyata wannan jawabi da ba mu taɓa yin wannan ba hasali ma shi shehi shi ne yake kiran mu a mimbarin wa'azi ya kira sunana ba sau ɗaya ba da sunan mahaifina ba sau ɗaya ba ya kira a kaset wajen wa'azi ya hira a jaridu ya kira ya kira sunan shugabanmu na kungiya da sunan shi karara ya kira sunan shi ya ma eh, siffanta shi da munanan siffofi ya ce masa azalu ya ce masa kaza ya ce masa kaza wanda shi shugaban bai taba maida masa martani akan wannan ba da'awa ta ahalus sunna ba da'awa ce ta kiran sunaye ba idan ka lura abin da zai baka sha'awa duk kafirin da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta'addancin da suka yi duka ba taba samun kafiri kwara ɗaya tallin tal da ya taba qur'ani mai girma ya taba kiran sunan shi ba wanda qur'ani mai girma taɓa kiran sunan shi kwara ɗaya tallintal wato shi ne abu da aka ce tabbata da abu lahabin wa tabba banda shi ba a kira sunan kowa ba shi ko dalilin da ya yasa aka kira sunan shi domin ya zama aya ga mutanen duniya domin ya fito ya ce wa manzan Allah tir da kai wannan cin mutum ce wa manzan Allah sallallahu cikin jama'a sai Allah maɗaukin sarki ya mai da martani a madadin annabi kuma sannan ya tabbatar wa duniya da cewa sai ya shiga wuta ma'ana har ya mutu ba zai iya musulunta ba kuma abin da qur'ani ya faɗa ya tabbata har ya mutum bai musulunta ba to kaga da a ce kiran sunayen mutane a wajen wa'azi abu ne da yake da amfani yake da fa'ida musulunci yana son shi da watakila su abu jahil watakila su ummu jamila watakila irin su utbatu ibn rabi'a irin su sheba ibn rabi'a irin su annadar ibn al da sauran waɗanda suka yi rigima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani ya ambaci sunansu to wani abin da ake cewa shine izala tana zakafawa a cikin wa'azinta kamata ya a ce suna yin wa'azi da hikima yadda za su iya shawar kan mutane ba tare da an yi rigima ba me yasa izala ke zafafawa a wa'azinta ita izala kungiya ce da take koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a dukkan cikin aikace aikacen ta ciki hadda wa'azi kaga dai hikima a duniya ba wanda ke da hikima irin ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka lokacin da ya zo da wannan addini ya ce a bautawa allah shi kadai ai idan ka lura sai da mutanen maka suka rigima da shi sai da suka siffanta shi da siffofin da ba nashi ba ya fi kowa gaskiya a duniya suka ce masa magareci ya fi kowa amana a duniya suka ce masa maha'inci ya fi kowa imani a duniya da ikilasi suka ce masa boga ya fi kowa hankali a duniya suka ce masa mahaukaci suka kore shi daga garin da yake ya bar mahaifarsa yana ji yana gani dole ya kore ka daga mahaifarka ya cutar da ke ya bar su ya koma madina nan ma ba su yadda ba suka sake bin shi har madina suna sosai sun murkushe shi an yaƙin badar an yaƙin uhudu sun ma gayyato taron dangi an je madina sanda aka yi a azam akan sai sun murkushe manzo Allah sallallahu alaihi da dukkan musulmai da musulunci kenan kaga idan da akwai wanda zai iya yin wa'azi ya karantar ba tare da an samu matsala ba da annabi shi ya kamata yi amma annabin ma ka kalli irin dauki ba daɗin dai duk lokacin da ka zo al'umma da gaskiya duk irin usulubin da zaka faɗa musu duk yadda zaka iya kawo musu sai su rigima da kai wanda bai san gaskiya dama misalin haka yake yanzu ka ɗauki misali yanzu misali mu dauka cewa za ka yi amarya sai ka zo ka samu uwar gida kana so ka gaya mata cewa ga wata yarinya ka samu za ka wani irin usulubi za ka iya gaya mata da shi kyan usulubin da zai sa ranta ba zai ɓaci akan abin da ka zo da shi duk irin kyan usulubin da ka zo da shi sai ka samu rashin fahimta ta daɗe ta. tun da ka zo kan magana amarya wani abu da ke faruwa cikin 'yan shekarun nan shine wasu mata wani lokaci dalilin kishi yakan kai ga harkisan mai gida. me ɗaya daga cikin ku zai ƙara akan wannan ko wayar da kan jama'a matan da mazan akan irin wannan mataki da mata kan ɗauka. na bismillah tun da wannan yana da hatsari yana da hatsari gwarai da gaske kuma wannan kofar idan ta buɗe cikin al'umma mu ba a san ya inda bala'in zai je su dai mata aure da aka ce a ƙara Allah madaukin sarki ne faɗa yace fanki huma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa saboda haka Allah ne ya ba maza izinin su auri mata biyu ko su auri uku ko su auri hudu da Allah zai wannan hukunci bai shawarci mazan ba bai shawarci matan ba haka ya ga dama yi hukunci su ita mace bai ba ta daman ta aure fiye da miji guda ɗaya saboda mai saboda ita ke ɗaukar ciki in ta maza mazaje guda biyu in an mata ciki ba za a iya gane wane ne wanda ya mata ciki dan nawaye ne ba za a iya gane ba sannan mai gidan nan kamar yadda aka bashi dama ya ƙaro wannan aure akwai maslaha ga matan kamar yadda yake da maslaha gare shi idan ka kalli duniya a halin yanzu babu ƙasar da mata ba su fi maza yawa ba ƙasar da ake ganin mata ba su fi maza yawa ba ita ce kawai kasar indiya a duniya a halin yanzu amma duk kasashen duniya babu inda ba mata ne suka fi maza yawa ba ita ma kasar indiya ana ganin hakan ya biyo bayan al'ada da ake da ita mara kyau ta barin cikin 'ya'ya mata tun kamin a haife su wanda maluma na addinin musulunci irin su zakir na suna suna ta da'awa akan illar irin wannan ɗabi'a da ake da ita saboda haka matan sun fi mazan yawa kuma haka za a yi ta zuwa ran tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce kamin kiyama ta tsaya sai an kai matsayin da mace guda hamsin zai zama da ta dogara ne da namiji kwara daya mace guda hamsin zai zama da namiji kwara daya ta dogara kenan wato yawa su kamar zai linka su kenan yawa su zai ninka mata wajen maza kenan wajen su hamsin kamin kiyama ta tsaya sannan idan ka lura da yawanci mace mace da ake maza ne ke mutuwa suna barin mata rigingimu da ake a kasashenmu na addini da na kabilanci maza yake kashewa ya bar mata in ka ji an yi accident na mota ko na jirgin sama ko na mai kama da haka mafi yawan ka samu a ciki sun mutu wasu wasu matan suna nuna cewa ba kishiya suka ki ba amma iyawa cewa wata da bazan ke yi da sakonni da ake aiko masu ta text da sauran abubuwa da suke yi wanda baya cikin shari'a watakila wasu hujja suke nan me zaka ce abin da zai fi baka mamaki shine yanzu da za ka auro mace ita matar da ka auro ka yi rinka yin waya da ita da sakonnin duka kuna yin sakonnin har aka daura aure in ita ce tana son kana santa ba za ta ce an nufi idan za ka aure wata duk sakon da ta gani a cikin waya babu da za misali idan za ka aure wata mata a ce saboda za ka aure musulunci ta hana ka yi magana da ita ko ka yi waya da ita ko ta maka ko ka mata test ko na mai kama da haka matukar kalmomin da ke ciki kalmomi ne da saba wa shari'ar musulunci da dama abin da suke magana a nan kamar in suna ganin kamar ba ta duniya ce duniyanci ake cikin sakonin da ake aikawa idan misali sakonin da ake aikawa ta fahimci duniyanci kenan ta fahimci cewa mijinta ba kamamme ba ne fasiki ne idan ta fahimci mijinta ba kamamme ba ne fasiki ne ba cewa aka yi ta kashe shi ba ma wannan ba da za ta zo ta same shi yana zina tare da wata mata ido da ido ta gani abinda shari'ar musulunci ta ce ta kafa shaida a kai shi gaban kotu a masa hukunci amma musulunci bai da ita ta ɗauki makami ta kashe shi ba in ta ɗauki makami ta kashe shi abinda ta yi kisan kai ce ta'addanci ce babu kuma hatsari kamar kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya gaba ɗayanta ta ruguje ya fi sauki a wajen Allah maɗaukakin sarki fiye da a ce an zubar da jinin mumini kwara ɗaya tallanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa da a ce mutum zai bada gudunmuwa a kashe mutum mai imani da rabin karma ba kalama guda ɗaya ba sai ya zo ranar tashin alkiyama a goshinsa an rubuta cewa wannan ɗaibabbe ne daga rahamar Allah abin da nake so na nuna shi ne ka ɗauki makami ka kashe mutum saboda ka zai aikata laifi ko ya aikata kuskure babu wata shari'a ko ta ɗan adam ma ko shari'a mahaukata ba ta yi da wannan ba balle shari'a ta zuwa ƙura'a suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan yana da hatsari kwarai da gaske idan aka buɗe wannan kofar ba a san iya ɓannar da za ta faru ba hmm. dan daga mata sun gane cewa wannan mijinta ko yana hira da wata ko ta yi test ko wani yawo mata test za su ɗauki makami ta kashe shi to za a kai matsayin da matan za su gagara aurewa in aka kai matsayin da matan su gagara aurewa karshe kuma bala'in zai sake komawa akan matan ne domin su ne masu rauni su ne waɗanda suke da bukatan wa zai rike su su ne suke buƙatan wanda za su dogara da shi. to shekaru abdullahi yanzu mun fara wata magana ta yadda ake wa'azi hmm. ah, wasu na ganin cewa su malamai sukan zafafa wajen wa'azi amma kuma sun haɗu sai su taraha da sauransu su je saudiya suna sallah wuri tare suna harka tare amma kuma nan sun haɗa suna gwara kan magoya bayan su suna faɗa tsakanin su da sauransu kamar me za ka ce akan wannan to kafin wannan ƙarin haske akan ko ƙarin bayani na rabin minti kan abin da shi malam muhammad kabir gombe magana akan mata da irin abin da ya faru yanzu dole ne hukumomi su sa ido irin abin da ya faru ya zamanto an yi ɗauki mataki na yin hukunci duk ah, matar da ta yi irin wannan ta'asa ta yi barna idan ba a ɗauko ta an hukunta ta a gaban shari'a kowa ya san irin hukuncin da aka yi ba to zai zamanto an buɗe ƙofa na barna kuma a ci gaba da yi ko cikin wayannan 'yan kwanaki labari ya sake zuwa mana ba san ingancin shi ba cewa wata matan mata sake mai kama da haka ko jihar zamfara ko wani abu mai kama da haka na karanta don haka ina kara kira wajibi ne kamar yadda malam muhammad kabir ya faɗi ran mumini ba abin wasa ba ne har manzon allah ya kalli ɗakin ƙaba ya ce ƙaba na da daraja yanzu kai magana akan makka duk inda muke zuwa ɗakin ƙaba muke zuwa don mu yi ɗawafi mu bauta wa allah amma ba ɗakin ake bauta ba amma da manzon allah ya kalli ɗakin ƙaba sai ya ce ran mumini guda ɗaya tak ya fi ɗakin ƙaba daraja a wurin allah saboda haka sai kenan wajibi na ɗaukar mataki sannan tambayar ka malamai sukan je aikin haji kuma su haɗu su zauna kuma su yi raha da juna sannan idan an dawo kuma kowa kuma sai koma inda yake babu shakka haka ya faru kuma ai mu ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ma aka samu daman zuwa a haɗun a tattaunan don hakan na iya samar da daman a fahimci juna gwargwadon hali mai alfarma sarkin musulmi allah ya saka mishi da alkhairi shi ya fara samar da wannan wato wani lema da malamai za su zo su haɗu don su rika zuwa aikin hajji ana tattaunawa ana fahimtar juna domin akwai abubuwa da zai iya tasowa al'umma musulmi ina da fahimta ta kana da naka wancan na da nashi idan muka ce mun rabu babu inda muke haɗuwa to kenan barna za ta shigo wa al'umma musulmi masu yawa haɗin kan musulmi yana da muhimmanci akwai abin da zai taso in na yi magana za a ci warkila ɗan izala ne akwai abin da zai taso in wani malami na ɗariƙa ya magana sai a ce ɗan ɗariƙa ne amma idan muka haɗu ga baki ɗaya aka samu jagoranci kamar na sarkin musulmi shugabanmu baki ɗaya muka haɗu cewa ga abin da ya kamata ake yake fuskantar al'ummar musulmi mu ɗau mataki to babu yadda za a yi a ce wannan ɗan izala ne ko wannan ɗan ɗarika ne duk da irin bambancin fahimtar mu akwai abin da ya shafe ni ya shafe ka dole mu haƙura mu tattauna amma ina fahimta ta kana taka ba a yi da zan dawo da kai kan fahimta na dole ta dama abin da suke cewa ba haɗuwar ku ce aka ƙi ba eh. amma su magoya baya kamar kuna haɗa su faɗa suke gani a to dama wa yake haɗa wani faɗa ai mu abin da muke cewa haɗuwan kar ka dubi abin da malamai suke karantar da kai cewa gashi a ka dubi me ke fitowa daga bakunan su na karantarwa na alkur'ani da sunan manzon Allah in malaminka ya ce maka ka bi Allah to kai mishi da'a kai mishi biyayya amma in ya nemi kai ka wani wurin da sabawa Allah ne ba a ce ka bi shi ba saboda haka maluma abin koyi ne amma in suka karantar da mutane littafin Allah alkur'ani da sunna shi yasa duk inda zamu haɗu ai Allah ya nuna mana da zamu haɗu Qur'ani ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul idan kuka yi sabani tsakaninku to ku mai da al'amarin zuwa ga Allah da manzonsa saboda haka abin da zai iya daidaita mu a daina duk wani rikici da duk wani damuwa sai mun yadda dukkan mu alkur'ani za mu bi mun yadda ita ce za ta iya alkur'ani shi zai iya haɗa kanmu baki ɗaya sannan mu yadda sunnan manzon Allah shi zai iya haɗa mu wuri guda duk lokacin da wani ya rike wani abu ba alkur'ani ba ya rike wani abu ba sunnan manzon Allah ba to nan za a samu damuwa kaga mu yanzu irin fahimtar mu shine kullum malamai na da kima da daraja amma ba su aka ce abi ba waye aka aiko maka an aiko maka ne da dan sako jakada shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka a sai kenan in kana son ka zauna lafiya kuma a samu haɗin kai kuma a samu zaman lafiya babu rikici to in sake nawa ka sake naka mu ɗauki abin da annabi ya zo da shi shine alkur'ani mu ɗauki abin da annabi ya karantar da manzon Allah zai bar duniya shi ma sai ce na bar muku abubuwa guda biyu in ku rike ba za ku bata ba da, littafin Allah da sunan manzon Allah saboda haka ba za a gushe ba dama na samun rikici da rashin fahimta da komai ya kuma yadda kace ko da yaushe shi wannan rikici da rashin fahimta tun da can ma akwai shi ina shi wani samu samun shi mm. ya za a yi a ga an haɗa kai kamar yadda masu wani addinai masu addinai suka haɗa kai tsakanin su duk da bambance-bambance suna da kungiya guda suna tafiya tare da sauransu hmm. ah, amma kuma tsakanin musulmi sai ta samun rarrabo kawuna dole mu yi hakuri ai qur'ani ma ya gaya mana muhimmancin wannan haduwa ya ce na kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirai shashin su masoya ne ga shashi suna haɗa kansu suna ƙaunan juna in ba ku irin haka ba ba ku irin abin da suke yi ba kenan wuri ɗaya Allah ya ce mu kalli abin da suke yi wurin haɗin kai in ba ku yi haka ba za a samu barna da fitina ba kasa to me yasa ba me yasa ba ya haka misali yasa ba shi ne abin da take cewa suna yi hanyar mai sauki ne yanzu misali na ce ne qur'ani zan bi zan bi sunnan manzo Allah shine dama abin da manzo Allah ya bayar ya bari yanzu mai bin dariqa da sauran dariƙoƙi na sufa duk yadda kai da shi cewa ɗariƙun sufayen nan akwai malumarsu akwai waliyansu akwai kaza ai Allah bai aiko mana wani wali ba ai rigingimu da muke samu Ba za a ce dan yanzu na sukan maganar tijjani tijjaniya ko abin da ya kama da haka in mun magana akan tijjaniya sai a ce a don me za ka yi magana akan tijjaniya ai min husn islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana da kyakkyawan addinin musulunci abin da bai shafe ka ba karka shiga kai magana kenan harkan tijjaniya bai shafe ni ba to ba haka bane in dai musulunci ne ya shafe ni ya shafe ka dole in san ina aka samo shi to idan za a daina rikici shine na farko tukunna mai harkan tijjaniya da mai harkan sauran ɗarikoki daban-daban eh, kaga abin da yake yi ni ina ganin ya saba wa karantarwa domin ba allah bai aiko mana shehu tijjani ba wa aka aiko mana an aiko mana ne annabi muhammad sallallahu to ni na yadda da annabi muhammad shi ma ya yadda da shi don kada mu yi rikici ya ajiye tijjaniyarsa ni ina koya abin da nake rike da shi dama ba rike komai ba manzon allah na rike mu dawo mu haɗu mai Allah ya ce mai manzo Allah ya ce to sai wasu suna ganin kaman izala ita ma ɗariƙa ce to ta yaya ta zama ɗariƙa eh, kamata eh, idan za su aje ɗariƙa to aje izala to na aje izala na yadda mu kama manzon Allah su su aje ɗariƙa ai ban ɗauki izala a matsayin addini ne ba ƙungiya ce kawai na addini da wanda ta hanyar ta zan haɗa kan al'umma musulmi in kira zuwa ga musulunci babu yadda za ka yi ka ce me addini na in ce eh, izala me addini na musulunci amma izala kungiya ce cikin ainihin wato kungiyoyin addinin musulunci mai kokarin tabbatar da alkur'ani za a bi da sunnan manzon Allah shi ma dan dariga ya ajiye tijaniya mai kadiriya ya ajiye kadiriya kowanne sauran ainihin wato dariƙoƙi a ajiye su mu komo alkur'ani da sunna to sai ga an samu zaman lafiya wannan shi zai amma duk ran da na ce alkur'ani za a bi za a bi manzon Allah kai kuma ka dage ka ce sai a bi wani dan wani shehi to kaga dole mu samu rigima ne da kai to wata tambaya ita ce me yasa Sheikh Kabiru Gombe yake yin wa'azi akan mata to gashi nan <laughs> eh, ba ina yawan wa'azi akan mata bane <coughs> sai dai na fahimci cewa addinin musulunci addini na maza da mata ba addini na maza zalla ba ba addini na mata zalla ba alqur'ani mai girma ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna salata wa yutuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu da aka ce mu'minuna mu'mine maza wal mu'mina da mu'mina mata mutum da karanta qur'ani zai ga an ce innal muslimina sai a ce wal muslimin wal mu'minina sai a ce wal mu'minat wal qanitina sai a ce wal qanita wa sadiqina wa sadiqat duk sanda aka ambaci maza sai kuma a dawo a ambaci mata ومن يعمل من الصالحات a من ذكر أو أنثى هو مؤمن Allah ce duk wanda ya aikata aiki na kwarai namiji ko mace matukar yana da imani kenan duk sanda kurani zai na magana zaka ji magana maza sannan sai magana to sai na fahimci cewa mata yawanci an basu a baya idan aka zo wajen wa'azi in ka ji an yi wa'azi akan mata wani lokaci bai wuce kawai ya a ce wace ce arate ta auta wace ce arate ta auta ba maimakon a tsaya a karantar da su addinin su fahimci da za su bauta wa Allah madaukakin sarki wa'azantar da mace da ilmantar da ita kusan muhimmancin sa yafi muhimmanci ma fiye da ilmantar da namiji domin mace ita makaranta ce ita ce uwa ita ce mai tarbiyyar yara kenai da ba a karantar da ita an wayar da kanta ba ta zama yan birni a musulunci ta san musulunci to matsala za a samu yanzu kana karanta ayoyin alkurani mai girma za ka ga ayoyi da yawa sun yi magana akan jinin haila ban tsammani akwai namijin da ke jinin haila mu dai a garin ba za ka ga ayoyi da yawa sun yi magana akan hukunce hukuncen jinin biki har yanzu ban taɓa ganin namijin da ya haihu ya yi jinin biki balle wani hukunce hukunce sun kai shi akwai sura guda qur'ani mai girma da ta magana akan saki ban taɓa ganin namijin da aka sake shi ba bananta na har ya idda har wani hukunce hukunce sun kai shi ba za ka taɓa samun namijin da matarsa ta mutu ya ta kaba ba kenan mafi da dama daga cikin ilimin na addinin musulunci mu matan suka shafa zalla ba shafi mazan ba saboda haka su suka fi bukatar ilimi su suka fi bukatar karantarwa su suka fi bukatar a fadakar da su sannan da dama daga cikin mata saboda suna zaune a cikin gidaddaji wato za ka ga abubuwa da dama sun ɗauke hankalinsu karance-karance littattafan soyayya kallon-kallon fina-finan soyayya wanda za ka samu ko wani maguzanci ne ko wani shidanci da aka ɗauko ko ta al'ada da ba tamu ba ta wasu ita ce aka ɗebo aka ci cusa a cikin wayannan alhali zaman gidan auren nan kamar yadda aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu da ake sallah ya karanta da mu da ake azumi to haka nan Allah madaukin sarki ya sa annabin ya yi aure ya kuma zauna da matan shi domin mu koyi yaya ake zama da mace wace tarbiyya ya ba matan wace irin hudda suke yi tsakani sannan annabin ya haihu domin a koya mana idan ka haifi yaro ya za a rene shi ya za a bashi tarbiyyar da ya kamata a mai shi to wannan shi ya jawo hankali na daga cewa lallai bukata tana da tsanani kwarai da gaske cewa matan nan a ilmantar da su a karantar da su sannan akwai abubuwan da su matan ba su fahimta yanzu kawo matsalar da muke magana zuwa kan magana idan za a ƙara aure yanzu idan za ka ƙara aure kaje ka samu uwar gida ka ce mata zan ƙara aure abinda za ta ce kawai za ka ci mutunci in ka ce ki kwantar da hankalinki wacce zan aure din nan yar uwa ta ce ta ki ba da za a ci mutunci ta ce oh wato za ka ɗauko yar uwarka ku haɗa kai ni ba dai a wulakanta in ka ce a ke ba yar uwa ta ba ce yar uwarki ce ke ta jini za a ta ce o oh, za ka auro yar wata domin ka raba zumuntar da ke tsakanin in ka ce ke nuna ma kanta ce oke a duk wani za a dauko a kawo mana in ka ce ake sauraron ki ga abokiyar aiki na ne shekarar goma ba irin halinta da ban sani ba ta ce alhamdulillah abun boye ya fito fili Allah ya tona muku asiri in ga ce yarinya ce karaba ta ce kishiya ba ta karaba in ga ce ke ta ma fara tsufa ta ce za a dauko ta dakariya a kawo in ga ce ke kullum tana cikin hijabi ta ce munafika imani a zuciya ta ƙarya take in ga ce mata ko hijabi ba ta sadace ce za ka kawo mata yar duniya ba wani uzurin da za ka iya kawo mata ta iya gamsuwa da shi to akwai bukatan su gane cewa tsara mata nan da ake magana Allah madaukin sarki ne ya ai kuma su ma akwai maslaha miji matar wata nan za ta jinin haila in tana jinin haila mijin mai sha'awa ne in ta rashin sa'a sai shi dan ya tura shi cikin wani sabon Allah madaukin sarki karshe je dauko mata matsalar da bata san kanta ba tana haihuwa in ta haihuwa tana cikin jinin biki ba da mijin ta kusance ta tana iya rashin lafiya da sauran abubuwa masu kama da wannan wanda in akwai wata mata a cikin gidan za a samu sauki sannan za ki iya kina aure tare da miji kuna zaune ko haifi ai biyar shida ki mutu ki bar shi da yara ya za yi da su sai a lokacin da kike tsammanin zai je a aure wata ta zo rike miki ayanki guda biyar ko guda shida alhali sanda kike tare da shi da ranki kin tattara kofa baki da wata ta zo ba sai bayan ki mutu kuma ƴaƴanki da kike bari kuma kina so kada su tozarta kasu wulakanta a samo wata kuma yau ta zo ta bauta wannan kaga ko rashin tunani a ciki wanda da kin buɗe kofa ya auri wata kin zaman arziki da ita kin kirta mata in kin mutu ba za a ga wulakanci a cikin gidanki ba in mai tsoron Allah ce za ta rike ƴaƴanki daga cewa ta kyautata musu saboda jin daɗin zama da ta yi da mahaifiyarsu to irin wannan falsafa ta rayuwa akwai buƙatar a cusa ta a kwakwalan mata su gane su fahimta wanda shine zai kawo a samu kwanciyar hankali da zamantakewa cikin wa'azin ka kan ba da labarai waɗanda kakan kawo misali na kamar mata wadda ta wani dan majalisa wadda ta yi wanka da jini tsirara da makamantansu ina kake samu wadannan labarai duk da kaje mun samu wannan labarai mun samu shi ne daga hanyar da muke ingantacciya a wajen hanyar da muka samu labarin ta inganta a wajen kuma labarin za ka ga akwai darasi ko wani ilimi da ke ciki wanda zai amfana da shi yasa za ka ko qur'ani mai girma kake karanta Allah dauke sarki kan kama da labaruruka na wasu abubuwa da suka wuce na jama'an da suka gabata domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu abun koyi a ciki mu ma mu samu abun koyi a ciki wani lokaci ma Allah ya ka ba annabi labarin abin da a zamanin sa abin ya faru annabi yana maka kama da kafaran maka aka sauka masa da suratul rum Allah yana bashi labarin gulbatul rum fi adana ardi wa hum min ba'di galabihim sayaghlibuna fi bid'atin saboda haka shi labari wanda a ciki akwai da zai amfani al'umma to yana da muhimmanci kwarai da gaske matukar labarin tabbatacce ne Allah ya ba manzo Allah sallallahu labarin kisar annabi Yusuf ya ce na naqusu alayka ahsanal qasas kuma muke baka labari labari mafi kyau wanda duk labarin da aka samu a duniya babu kamar shi in kana karanta qur'ani mai girma za ga sura guda sun sunanta suratul qasas sura ta kunshi labarai da Allah yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so irin wayannan labarai wadanda akwai darasi a ciki wanda kuma hanyar da labarin ya zo mana mu ta inganta a wajen mu to muka kawo shi a matsayin misali domin jama'a su samu izina kimanin makonni biyu da suka wuce kun kai wa shugaban najeriya muhammadu buhari ziyara a fadarsa kuma me kai ku fadar gwamnati shugaban kasa to alhamdulillah babu shakka ina cikin wayanda suka kai wa shi shugaban kasa ziyara kuma babban makasudin abin da ya kai mu zuwa ga wurin shugaban kasa shine na farko tun lokacin da ya dawo daga nan birtaniya da ya zo ya jinya da ya koma gida ba a samu ya sadu da malamai na addini waɗanda alhamdulillah sun yi ta fatan alkhairi da addu'o'i gare shi lokacin da yake nan yake jinya ya dawo ya kamata a ce an sadu da shi an yi mishi murnan dawowa kuma an mishi addu'a sannan a sake tunasar da shi irin nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aza mishi da jagoranci lokacin da muka je ba kawai eh, maluma na addinin musulunci kawai ya gani ba har ma malamai na addinin kirista ya gana da su kafin a gana da maluma na addinin musulunci to kamar kun shaida mashi irin halin da talakawa suke ciki babu shakka mun zauna da shi mun shaida mishi na farko mun jawo hankalinsa cewa ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi mishi ni'imomi masu yawa a matsayin shi na shugaba lokacin da ya zo jinya labarai iri-iri an yi ta yadawa amma masoya da maluma da kungiyoyin addinai daban-daban sun yi ta'addoyin Allah ya dawo da shi to kuma Allah ya karbi addu'ar su ya dawo da shi gida lafiya to abin da zai taimake shi shine yayi adalci domin ina ina tuna na karanta mishi wannan aya ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun nace mishi yanzu nan muka saurari limami juma'a da kai muka yi sallah kuma sai dai karanta mana wannan aya babu masallaci da zaka shiga daga cikin masallatai sai ka ji limamai ran juma'a suna karanta wannan ma'anansa adalci ake nanatawa a kunnen shugabanni domin su yi adalci shi zai taimaka musu na biyu mun kara jan hankalinsa cewa talakawan nan da suka zaɓe ka to kuma suna da bukatu kuma suna maka fatan alkhairi ka tuna allah subhanahu wa ta'ala sa hatta laifinka ko kurakurenka allah bai bari talakawa su ringa gani ba in mutum na son ya samu matsala to ya soke ka da ya soke ka sai ya gamu da fushin talakawa wannan rufin asiri ne Allah maka saboda haka to kai kuma me za ka yi don ka sanya wa talakawan nan murna da farin ciki saboda abin da suka yi maka na wannan zaben ka muna jan hankalinka kada ya zamanto labaran da ake kama iyaka kawai na wuraren jami'anka na tsaro ya zama kunnen ka ka bude shi har zuwa waje kana iya jin me talaka suke faɗi a kawo sauki cikin lamura in ka yi sauƙi allah zai ƙara sassauta maka ya ƙara maka lafiya ya ƙara wa gwamnatin ka albarka to shi kuma me yace da ku babu shakka ya ce wannan nasiha da wannan wa'azi da aka yi mana mun ji daɗi kuma haka ake so ya zamanto malamai suna zuwa lokaci-lokaci suna mana wa'azi domin amana ce Allah ya aza mana saboda haka ku zo ku tunasar da mu in kun tunasar da mu haka zai taimaka mana wani cewa alhamdulillahi yana jin labaru da yawa domin ya nuna tattalin arzikin najeriya ma ya soma farfadowa saboda talakawa yanzu sun rungume noma saboda kamar aikin hajji na bana mafi yawan wanda suka je aikin hajin bana mafi yawa manoma ne ce wannan labaru ya zo musu wannan ya faranta ya nuna cewa tattalin arziki ya soma farfadowa kuma mutane sun koma gona suna yin noma sannan kuma in allah ya yarda yana tabbatar mana duk matakan da zai iya ɗauka domin talaka da ya zaɓe shi ya ƙara sassauta mishi ya ƙara jin daɗi a wurin samar da ainihin wato abubuwan more rayuwa ce in Allah yadda zai yi sai dai abin da yake nema a ci gaba da taya shi addu'a wannan ayyuka ba zai yiwu ba sai da addu'o'i kuma sai da ainihin wato shawarwari irin na maluma na addini to wasu suna ganin kamar wa'azin da kuke ya fi mai da hankali akan kafirta mutane mm. maimakon magana akan matsaloli kamar su cin hanci da rashawa a fyaɗe da kewan yi da kuma satar mutane ina ganin ba su mana adalci ba masu faɗin wannan domin ina tunawa sai da muka shirya wani wa'azi na ƙasa ga baki ɗaya wadda muka yi a sokoto ga malam muhammad kabir gombe topic da muka bashi wadda zai tattauna akai shi ne illan cin hanci da rashawa yadda ke rugurguza al'umma muna cikin waɗanda muke ba da goyon baya ta kowane iri kuma mun yi samina na musamman a abuja don kira yaya za a yi a yaƙi ma'ana yaƙi da cin hanci da rashawa yadda yake rugurguza tattalin arziki ya rugurguza al'umma duk inda muka tsaya domin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai da wani hadisi da manzon Allah ya bada labari ya tura wani bawan Allah ya je ya karbo zakka da ya je karbo zakkan ya dawo sai ya ce wa manzon Allah wannan an ba ni kawo muku haza lakum wa haza uhudiya ilayya wannan naku ne wannan kuma an min hadaya ni an ba ni kyauta annabi ya ce da muka ɗauke ka muka baka aiki muka yanke maka albashi sannan muka tura ka muka baka amana ka je ka karɓo mana saƙo sannan ka dawo ka ce wannan naku ne wannan nawa ne me yasa baka zauna a ɗakin mahaifiyarka ba ko a gidanku har wannan kyautan ya zo ya same ka duk mutumin da aka bashi albashi aka bashi amanan wani aiki sannan kuma aka tura shi da amana na ya je wani aiki sai ya karbo wani abu ya ɓoye ya yi guluri ya ci hanci da rashawa ya yi abin da bai kamata ba saboda haka duk inda muka tsaya muna gaya wa ainihin wato jami'an gwamnati muna gaya wa sauran duk waɗanda suke da wani haƙƙi a kansu cewa su ji tsoron cin hanci da rashawa yana rugurguza ainihin wato tattalin arziki yana rugurguza al'umma sannan ai ya kamata a gane domin wato akwai bambancin tsakanin barawo wanda zai fasa gida ya yi sata da kuma ɓarawan gwamnati yanzu idan ka shigo wannan gida ba ka da daman ka shigo wannan gida ka zauna inda kake zaune sai da aka baka dama sai da aka amince maka sai da aka baka takarda na shirin aiki haka ne ko ba haka ba to tun da ka shigo nan to duk wani abin da ka ɗauka nan an amince maka idan ka ɗauka a ɓoye ba fata da ke ba nan ba a ce ma ɓarawo sai a ce ma ka ci amana saboda sai da aka amince maka sannan sai ka ɗauki ainihin wato wannan don haka ka ci amanan al'umma dole kuma a maka hukunci saboda haka sai kenan ka ga duk hanyoyin da za a bi don a ci amanan al'umma a ci amanan ainihin wato gwamnati ko a ci amanan gida kamar mai gida ya ba da amana zuwa ga uwar gida ta ci amana ta kowane duk wani mai amana da aka aza mishi amana in ya ci amana sai Allah ya tambaye shi dangane da wannan amana wasu suna ganin ma kamar aibin barawan ofis ya fi na barawan da ke tar hanya ko wani abu saboda sata shi tana shafar al'umma masu yawa eh kwarai eh, da gaske akwai wannan kwarai da gaske ai shi an amince mishi ne mutumin da ka amince mishi ai baka kulle kofa don haka ka bar shi komai gashi nan amma sai ya dauka kuma ya karkatar da shi maimakon ya yi abin da ya kamata da zai raya al'umma eh. sai kuma ya je kuma ya raya kansa saboda haka wannan cin amana ne babba dole a yi ma mutane gargadi da wa'aza sannan abin da ya shafi maganar kafirta mutane ba ma kafirta kamar yadda malam muhammad kabiru ya bayani ba mu cewa ne kafiri ne sai wanda Allah ya ce kafiri ne a cikin alkur'ani ai ba mu da dama in ka ce ka kafirta wanda Allah bai kafirta shi ba to ka samu aiki domin kalmar kafirci in ka faɗe shi zuwa gawa ne to in ba kafirin ne fa to ya dawo kanka saboda haka duk abin da za mu iya yi muna yi wa mutane kira irin yadda muka ga alkur'ani ya ce a kira irin yadda manzon Allah ya ce a kira zuwa ga sunna sai dai kawai mutane ba sa yi mana adalci wani lokaci kawai abin da ya zo bakin su sai su faɗi ce ai mun ce kaza mun ce kaza kamar da nake faɗi yanzu akwai sufaye kowa da irin yadda ya tsaya an rike jikokin annabi wani ya ce yana bin jikan annabi wani wani ya bi jikan annabi wani to ba a ce maka ka je ka bi jikan annabi ba wa aka aiko maka annabin ne aka aiko amma jika annabi ka so shi ka martaba shi ka kaunace shi mu kuna kaunarsa amma wane ne aka ce kai koyi da shi shine manzon Allah to in kai koyi da manzon Allah sai ka zauna lafiya saboda haka wani yana so ya biya sa sai ya fake da jikan manzon Allah ya ce to mu muna wurin eh kana wurin amma ba nan aka ce ka tsaya ba ai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bai bar duniya ba sai da ya so mace wane ma dan aljanna ne wane dan aljanna ne wane dan aljanna ne a bakin wa aka ji a bakin manzon Allah amma bayan nan ba wanda ke da garanti ya ce wane dan aljanna ne duk wanda ya ce wane kuma dan aljanna ne kamar ya dauki bakin manzon Allah ya magana to wani abun shine in mun kuma ga ita kungiyar izala kwalikin baya an ce rarrabuwar kawunan da aka samu an gyatta kama mm. kuma daga baya sai aka ga tafiyar ta wargaje yaya mm. wani hali ake ciki yanzu to alhamdulillah kamar yadda ah, wato kullum in aka samu kungiya na addini ana iya samun ainihin wato ah, sabani a tsakani wannan kungiya yau ta kusan arba'in da kafuwa bayan ta yi fama da rikici iri-iri amma kuma allah ya taimake mu daga baya an zo an samu an samu fahimtar juna an samu wani lokacin da ya kai dan izala in ya gamu da dan izala dan uwansa da aka rabu wannan na iya cewa wannan kafiri wannan baya iya bin wannan sallah wannan baya iya cin yankan wannan wannan baya iya auren wannan an samu wannan rikici amma tun lokacin da Allah subhanahu wataala ya to daga nan aka samu a cikin kashi 100 daga yaushe kenan a ah, kusan 2011 to yanzu wani hali ake ciki kamar da ke ga sake wargajewa eh kullum farko tukunna lokacin haduwa da aka haɗu idan an shekara kamar goma sha biyar ko ashirin haɗuwan dole ne akwai abubuwa da ya ta faruwa a baya ya kamata a bi su a hankali don a gyara su to amma sai ya zamanto ba haka aka yi ba an samu ainihin wato rashin fahimta yanzu kuma an zo an haɗu to an yi kwamiti da ya kamata ya zamanto kwamitin ya bibiyi yadda abubuwan nan za su tafi don ya daure sannan muna da ka'ida da muka haɗu shine akwai constitution na kungiya constitution na wannan kungiya tsarin gudanar da kungiya ya nuna akwai shugaba na kungiya wanda yake ƙarƙashin wannan shugabanci kowa da kowa na ciki akwai kuma shugaban majalisar malamai shugaban majalisar malamai wato shugabanci ne daga cikin kwamitoci ko directors daban-daban na kungiyar shi ma ɗaya daga cikin su kusan yanzu babban mene ne yanzu ya kawo ai shi eh, ai dole sai in nayi bayanai za a eh. iya fahimtar yadda abin yake abin da nake so in ce a irin rigingimun da yake da yanzu babu shi in akwai da rigingimun na wane bai zai bi wane sallah ba wane na faɗa da wane duk wannan ya gushe amma duk in aka ce an samu sabari dole ba za a rasa dan abin da ya rage ba wannan abin da ya rage shi ya sake haifar da ainihin wato rigima tsakanin bangarori guda biyu namu na kungiyar izala daga baya mun yi zaman cewa abin da ya kamata a yi maimakon mu zo mu haɗe ga baki ɗaya a ta samun rigima mu haɗu kamar wannan kungiya a matsayin wadda nake jagoranci ta shirya wa'azi kungiyar da shi sheikh sani haya jingir ke jagoranta a matsayin shi na shugaban majalisar malamai a can su masu shirya wa'azi in mun shirya su zo mu haɗu mu yi wa'azin tare in mun yi wa'azin tare a matsayin mu muka shirya daga nan kuma su su shirya mu ma sun ga iya fahimta akwai rigima har mun so soma ɗaya mun yi ɗaya a jihar niger muka yi ɗaya a matsayin mu muka shirya sannan na gaba su kuma suka shirya ɗaya a bauchi muka je aka yi to amma bayan nan kafin nan ya kamata mu zauna da shi ya consulting mu a tattauna kafin a sa na gaba sai ya zama zamanto baya nan da ya dawo aka ba shi labaran da ba haka suke ba ya tashi ya sanya wa'azin cewa za su yi wa'azi a wuri kaza in ban manta ba ina jin ko zaria a lokacin shek alhassan sai allah jikansa ya ce a'a kar ka haka tsaya ka tattauna da sauran yan uwa a sa lokaci sannan kowanne ya amince ya ce a'a ya riga ya saka ko dai a zo ko kar a zo ba za a iya abin nan ba to yanzu da yake da baya nan kusa bari ya kare kansa yanzu yanzu an kafa an kafa kwamiti kenan eh, a wancan lokaci eh. haka muke muka rabu amma daga nan su suka ki bin ka'idan da muka yi na cewa a ci gaba da yin yanzu kamar me kuke kuna ku bangare na ganin cewa an sake daidaitawa a mu har yanzu ai ba ba mu muka ki su ba mun bi ka'idan da aka shirya cewa za mu kira wa'azi su zo su ma in sun kira mu zo amma tun da muka kira wa'azin da muka yi na ƙarshe ko na wanda ke zo tun mun yi ɗaya sun yi ɗaya ya kamata mu ne za mu yi sai muka sa ayola jihar adamawa sai suka ki zuwa sai suka sa nasu a wani ya kamata a ce da lokacin sun yi haƙuri sun zo sun bi an yi wannan wa'azin daga nan kuma sai mu koma inda suka yi sai mu koma a ci gaba da bin su sannan akwai abubuwa da dama wanda yake ya kamata amma mu a fahimtar mu har yanzu ƙungiyar nan har yanzu ba mu da matsala tsakaninmu da su matsalan bai wuce na ainihin wato shugabanci na a zo a zauna a tattauna me ya kamata a yi ba su ma idan suna nufin ainihin wato haɗin kan al'umma musulmi ko da matakan da muka ɗauka daga farko da ya kamata ya taimaka wa al'umma an samu yadda za a samu haɗin kan al'umma amma ko ba komai an gusar da rikicin wannan ba zai bi wannan sallah ba wannan ba zai bi kaza dan abin da ya rage kaɗan ne wanda kuma har yanzu mu muna cewa kofar mu a buɗe take idan suka nemi mu zo mu zauna mu tattauna mu gyara yadda za a yi tafiya ai za a ba wanda zai yi dan uwansa to sheka mu taɓa yin wani kalma ba na Allah wadai ko suka ko zagi gare shi to saboda ya yi ta yi akan muhammadu abu saboda kurewar lokaci eh. sheka abdullahi balalo anan nan zamu da sa'aya muna godiya da wannan ziyara da kuka kawo mana ya kabiru <laughs> haruna gambe eh, muna godiya kwarai da gaske akan wannan ziyara da kuka kawo mana jama'a saboda kurewar lokaci ne ya kamata sa aya ashirin sai kuma wani lokaci idan allah ya kai salamu alaikum ah, jama'a kuna sauraren mu da interview da aka yi ma shugabanmu da secretary sheikh kabir gombe na jin kowa ya fula abinda da aka yi tambayan da aka yi ya sa Allah abin da ya sa cikin kin duka Allah ya kuma za ku ji insha na jin ko ai kunni eh, ji ya kore gani shi kowa ya ji abin da ya faru shi kowa ya ji tattauna wanda bbc suka yi da ainihin manyan shugabanninmu an kammala kenan insha Allah shi sa za ku ji mu wata shirin gaba ne gaba insha Allah assalamu alaikum Ah, fa ba ta zai saurari bayani da aka yi kowa ya saurari bayani da shugaba ya yi ga bbc na london inda suka mai interview suka yi tambaya ina ga kowa kuma ya saurari wadanda suka yi follow kuma live insha Allah ko ka ji abin da ke tafiya sannan kuma ga sheikh kuma secretary mu wanda shi kuma ya participate wannan interview cikin bbc na london shi sa nan za mu bari ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh